الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيتيغا بدا كراتين لتاسيا ثلاثة الأصول يا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرعنا يا جعفاني بين شرعنا تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول يا الشيخ عبد المحسن القاسم لي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف kake fayon mun sai gagan annabi sallallahu alaihi wasallam waje na cin aya din ya ikrana umaje kici na ci ya almudassir bayu na ishu mai maka da madina ce ci ma tuntun gan yi zajojen aji ibada ya ce ci a mala ibadan kuti da ya lafa sai ci baciya luwa man gan a haza ala haza ashara sinin ya du'u ila tauhid ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya guwa sai zailo tauhidi wa ba da la'ashiri urija bihi ila sama' bayan mugun ya guwa zo na annabi sa sallan wula guda sama wa furidat alayhi salawatul khams amma sallah wucin da aji falilla ta tubo wa salla fi makka salasa sinin umajin sallah maka wa ya wuta wa ba da ha umira bil hijrati ila madina zuma wancan magajin forogon jijiro da madina ba na man ga aka zala haza ashirar sinin bi ma'ana na sa sallar mutacin na umfejin ya shirka mafi ya zaji ɗaya da shirka mafi jan gargaji ga ala ɗaya da ya lafa su ci ba ci mafi jan furu ga ala wasan tauhidi mafi ji dawa lobo ashara sinin ala ya guwo a na bisa sallan mafi ji dawa lo tauhidi mafi kan wani shirka ka na ala sallah ji farilla nan kuma kame shari'a ne kene jube ne da ba masu kun ngo ga atula wani ake kaya na ci ce atu annabi sa sallan mutuna kuma ke atu ce bata tuno ngai a jan gargaji ga ala shirka lugwa amma yi za jalo ala buta jan ce ci buja mala wida ya ya zan yi kin na ce shi na tuna ga ma sallan min min rasulin illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun adiyar tuci na yututu kanuwa na illa faci ya ji ya kya da zai wajibu ta da gaske na sai Allah a majibu ta ya ce ci bogina sai ci ga wadda kadda asina fi kulli ummatin rasula a kika ya ci su dafi al'umman dondo an yi abudullah gajibu ta ya Allah wa shi ta ni butawut ma laƙiya gani butawuti sai ce labari ya ci annabi nuhu to annabi hudu to annabi salihu to annabi shu'aibu ke da annabi ne kpata yana kayan ga jama'a shi ne ya kome budullah ma lakum min ilahin gairu ya jama'a shi ya jama'a mi shi ya jibuta ce ci buge suna da zaiwa ya jibuta wunga ali ce ci wunci bana nan annabi ya zuma gunga annabi muhammadu sa sallamu ya mafari na mu kaza shi yi shi na gai a jibuta ce ci annabi aka gan kulu la ilaha illallah tuflihu eh la ilaha illallah ya riji ka sai za buta bi gaske na sai allahu na ya gage gwagon Imam Ahmad gago hadisin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam a tuntutun ya tiyan wujin bayani ya tauhidi mujin bayani ya bane tauhidi nga gbere na to na kina tanu yana maje gbere na maje asalin na nan ibada ne zaka jinin ga yabo kadimna ila ma amilu min amalin an haba'an mansura tauhidi ga asali shari'a ne ki bata ne gwalagi ke tiwo kaga ya zama ji asalin na gi na ji wa de bana watana na ne sa sallam uje ya guwa fe za shi do tauhidi ma fe na ga gala shirka lugwana ko le jin na ji ka na ala sallaji farilla ne le ga na ji wajibi ne zama ga bo ga na ji wajibi ga wajibi na. ngayi ezula eh, tauhidu e eh, za magu gudiyar suku e tu ibada ne ke farila ne ke na suku in cula mutu nana nna walau ke de ene za kada wa injilin ga ke tauhidu kin na ne sa san da mutum mun ga fale kuna wala ma tauhidu ya shahadu an la ilaha illallah annabi jihar kitabi dawa ne nun kan yayi gada ne tauhidi ko ya alkitabi kitabi ta lau ila kalimatin sawayin bayan na bayan kuma Allah na buda illallah wasika na annabi sa sallam kaya yace yace ka kai ne nun kai shi ne kiyo alai raji ka da zai bi gaske na sai Allah eh mafarin da annabi ga gaci ga da musulunci wannan wai kiyo bunyal islam ala khamsin in fari shahadatu an la ilaha illallah ebe gwale tawhidi je ne daga azuzuna ida maga tawhidi ji fahimta ni a kawo ibada ne kenan lai mu tuya bane ne ba wa ne bin sa sallam ne adon bayani ya lula bayani ya salla bayani ya su bayani ya kaza bayani ya kaza hada karshe ko wale ga daga babun noma ga tulawai yana zan goci ya ga fi place like bi da wani za tawhidi kawai ga ya dinin ko yes tauhidi wanda muhimmanci ga dondo amma ya zaga shi ta tauhidi ɗaya ne yana ke ibada su kuma kiyo ya wabi a kamu ko wani ji ga zade shi wato shi ke ne in zagi shi na bayan nan wani jibu ta ngole wa tauhidi ɗaya ne rububiyya uluhiyya asma wa sifati kaza kaza gurgurun sa bayanin na wani mula da to wa mali wa falaya wa wa wa wa dagmashan wa shi kuti da biya wa samba wa lubabuwa ko ji shirka kashi da sauransu nawa ne zane je gwa bin ya yi ngba man ki zai ya yi da idan ga yaji bayani ya yi la na ba mi fe ji sallah zai cajin ga a yajin bayani ya sallah na ba mi fe ji ka zai cajin wato to ah, mi me fi n ba mi ga azun kaza in kashi min ga yajin bayani shi ba ga tawhidi ya ga da wata dan biya ya yi laso zai ga da mini shari'a ne ba shi a ji sallah fi azun da sauran sa a ne kiyo babban kuskure na zanuwa ciji ya lazan ila ya ga fahimta yin na iya tawiri jihani next hu ma ta hukali zalika a sallawa a ga wancan maji a kanawa a ga wancan maji a kanawa a baga yanzu bushe eh? na wale mota mutazila shi a ga sai daganga ga dawayen tawiri kawai yana yi jin hmm. ko ji gani ako eh. alale na mutazila yi ga tawidi ne su na fi sifati gani ya kuru da Allah salatini gangan almanzila tu bayan almanzila ta yi ne da su da hamsa yi mutazila ga ya kozo a gagan a suka a ga almuwahi duna har a diga kiyo yanzu yau da ne mm. a tauhidi ko alwadu walwayi in daga nan infaz alwadi daga manzilatun bainal manzilatayn ji da sauransu bayan ya gu na nabi sa sallam annabci be tucibuye canib na da maka wani urija be ila sama'i a ne da laguda sama saman masama gutu ba to na kun rayu bayanin daga masjid haramu ta ce buraka ga baiti makadisi ko umarji ina umarji iliya Allah subhanahu wa ta'ala ba na zai asira bi 'abdi lailan da al-masjid al-haram ila al-masjid da aqsa alladhi barakna hawlahu yatasi tabbatu ya tiyi Allah juda ne shi daga masjid al-haram lo masjid al na ko na albarka lamun gobanin malaika jibril mun ci mallugu daga bago haribe sama fego sama ga kakayin haratun sidarat limuntaha haratun ba nun fewo e wa misuyan alkalan nan sakwaci wale wa furi da talayi salawatul khams a ta salla wucin la'adi farilla ya nabi sa sallam daga sama ko sakuna la salla ji farilla biyo donin mu yi alata 60 ga donanen annabi mm. ti fe je bai ngai shi fe tuba ba Musa ke je da basa ko har a fe mun ka tuba ba ne wa ke gutsun mun yi gutsun ya bayan da dio a mai bayan ladon ya rata ni na eh yi sa sallan maji sallama ka da ya wuta wa ba da su na masu ba na bayana anabi sa sun je ya go guta da maka zo na umira bili jirata ji anabi forogulu jinjira daga maka ila madinati da madina ebu lu gangan gane mushriki be kin yayi ebu adini de latu mu yi shi lu adini musuluncin na ebu na makaci ja anabi kanawa waji dawa na ansari ce ma daga madina sukun anabi sa sallam gwaga a matuzuma a mayu nasara har tu babu na adini a gashe da na jika kayan manga wal hijratu al intiqalu min baladi shirki ila baladi islam wal hijratu faridatun ala hadhihi umma min baladi shirki ila baladi islam وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما وهم جهنم وساعة مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذي والذين لا يستطيعون حيلة ولا يتدون سبيلا ula'ika fa ula'ika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura ga wani hijiratu man ga hijira ga yalin tikalimin baladi shirki ya zuluzu daga yajiyar shirka ila baladi islam da yajiyar musulunci wali jiratu mafari da tuna hadhihi al-umma min farilla ta al'umman nan min baladi shirki la baladi islam daga yaje shirka da shi musulunci wa ya tun ila an takuma sa'a hijira wanci ma da ba har ka kuna ji tashin kiyama ne wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ba sa kullu tun ga innal ladina tawaffahumul malaikatu lalle zai ji malaika go rayana ko malaika ga go na zalimi an fasim a taji ji zalunci nan kalu a ga fi makuntum kiye fe da mafejo kalu a ga kunna mustadwa fi na fil audi a ya fe zaɓi hutoci bai kiye kimbo kalu a gan alamtakun takun a tan fatu hajji rufiya a shakin ya tsaye ce fiye da na gwafe nan ya ce jijire da ba wa ulayika jama'uci ma'awahun jahannam ya jike ba yanayi jahannama wasa atmosfera jan bai jike ba wuce illal mustadafin da wanda ya shiga gugu da ciji min rijali min ya zaba gishi wan nisa'i bayin za gishi wal wuldani da gijo kan gishi la yastati'una hilatan ada dabaran don da wala ya taduna sabila amma de ekoba amma de ekoba na ga azu lo madina na ya ulai ka jama'a wuce shi asallahu ya ji fata lo to ya ci an yafu anhum to ya ci fabi ayi wa kana allah afuwan gafura sai ma ya tuyo na mai fabere mai jin ya na wale ba na wunde tarifu yana ne jiratu na gongayi al'intikalu ko ɗaya zulu na min baladi shirki ila baladin islam daga ya shirka da ya musulunci zandun da na gazu ejugo na wajen jirani na wani ko asali ne mai jiranin gayi walau gabe zanu wace walau yoya gangani biyayi ko hmm. a mai muhajiru na shiga muhajirun ebo na haji jira daga kiyabu a mai miyaji lugwa na ma fiyaman wacin fiyaman na kifi na a ma'ajin da ejin doci ko hmm. na ji eja na caji jira da madina Allah yi jira labe da shari'a ebo agwa dini a hmm. ko ebo a dini ulo iburu ko addini mun gade didima e zamu bici daga fitina ko kuma ebo addini je latu ibn taymiya ga la yaslamu ahadu min shirki illa bil mubayanati li ahlihi ban don da gangwa daga shirka ba su ga ga gangani da zai jeji shirka ne zawangi wani da ta bai society ne ga jin rayuwa da ne ko da na magayi da na didi wace jin harkar doro bai za didi wace ba jire ko ji hankalin gola ɗaya gangani ba ci wato nga fari nga hijira fari faridatun ala zil ma hijira fari da ta kin aluman nan min baladi shirki daga ya shirka da kafirci ila baladi islam da yashe musulunci majila ya jima'a bai kiyar gannan ko wata ya cula ji wajibi ta kiyar to ciwo to ta ce sahabe joko ka ni ala sun biya jiya ji farilla nan annabi sa sallan magan ana bari ummin kulli muslimin yukimu baina zuril mushrikin ko wani ya wagan da musulmi ne jin rayuwa kun tace mushriki jo ne shi shi ya bagan da mushriki shi wala ku fadini abekin musulmi ga jin rayuwa dandana nan wa da iko nan wa jin adini una mutula adini mutuna ko wulu da na wancin da da nan ga jihadini wani mun gwaki da wucin wani shekul islam ibn taimiyya gara ainal muslimin الذين أكثروا من معاشرة اليهود nasara hum aqallu imanan min غيرهم mimman jarrada islam ngalla ya jira yawa ki babe yahudi be nasara shi a ci gangan gani da yana addini zamunci ci shi wajen su gugu compared to zai ji da na musulmi kan gaba da wani hijira ji amfani shi to ya addini to ya rayuwa a sheikh abdurrahman ibn hassan na yadniya muhammad abdullawa abu na kalita fi usulu salasa ne mana a sheikh abdurrahman ibn hassan ga alijiratul galibu ala aliya salamatu al'izu wa tamkin hijira yana galibi ya zai shiga juna a gayi eladi aminta mai ladi iza mai ladi kabo kama jira zalika li rasulillah kan na ji faruwa ya nabi sallan, wa ci bayi salafan wa khalafan ba zai lami tune nan wa ul hijira fi duniya asr min an tuksa ta zane zuma magoye nan yau le nga hijira na masu kun ba baqiyatu dabodan yau nga e za mun ga hijira mun ko wala kun za, ko to basira to fahimta da sauransu ladi da kai zaji hankali nan ya bugu zane gada iko ci a daga da ne mushirki jo mutu da da ne musulmi jina ka ga zane jiya zane wa mini wuce zalunci ma sai da mini zai ji lefi ta ita abu nan ya yi jira wuce min ba wudan bu mai wajibi la'anta kuma sa'ar da kakuna ji tashin kiyama ne ko wa cimi ne ya zamani ba ko hmm. zane dai ga dandana ya mushiriki jo umma dai iko nun ga jinki alugwanin mujacin ga shekul islam ibn taymiya ga ahwalul bilad ka ahwalul ibad haliyan wujiji ke haliyan haliye ji ke haliye wujiji na yau sai ku zura da taratan musulmi taratan kafira kan wace zai musulmi kan wace mawaki waye kafiri sai ba mutum ne dai ga wata ratan mu'mina watara ta munafika kan da cimo ale zai mu'mini kan da cimo ale zai munafiki watara ta barran take watara ta fasika kan da cimo ale zane ba su ko kan da cimo ale fasiki watara ta fajiran shaqiyan wa hakaza al masajid bi asbi sukaniha za ci a ga dana wata yi mo Tendin on zai gaji rayuwa fi bana sai jiratul insa min makalin kufr wal ma'asi ila makalin imani wa ta'a ka tawbatihi wa intiqal min al kufr wal ma'siyati ila al imani wa ta'a hadha amrun baqin ila yawm al qiyamah ko kun ga kin ne daga azu da ne kafi da zai je ne su kuma bane da da ne iman da bibiyar sa ko ne ke da zana'azu daga ke zana tuba ji ne wuta da na yi mushrike wanda zai lissa kuma ne da da na aji a dai imani a mai ba su kuna lamarin na ma yadda ba har da fa'al kiyami one ungwayi layi ji fahimta ke baladul islami ke dalatul islamiyya ke mai baladul kufure ko ji gane ko man shi gaga gaji sarari man gwaci a gaya da shiga musulmi baladul islam kagun maji musulmi wajen baladul islama langoci na za a yana balaguli khalid na an bari ka ne man ji kalita ji ka magano galibi zai fi wani kejin musulunci wato yi baladuyan musulunci kuma yi kafirci masu yi kiyo baladuyan kafirci ko ji gani ako langoci magano yan na nan ga gaggan eji na na wadana yanayi wuzuri da gwanan cin ẹ̀yí sálàwọ́ fílíò ẹ̀yí sálàwọ́ filo? ko musulmi jide freedom na jan adini ne kashi ayi baba wa de salla jan wa de salla ya wa de kaza jan wa de kaza jan ko ji na ko so e gaji man ji ga ka ka ce ne jo ko yo ko na malita ta fike ke ga ne firi ri din number 2 e na cici e ji musulmi ji e ji sallah eyi sallabu eji kama efi azu eji ibada ade manji fibo ade kaza kaza fibo na dole ebo na abe da ebe shi na jeji zalunci na wagun igan waje eji ya kafiri je wa jiki wa buwa ki amfani dawa gancin ki amfani alamun bil marufi gancin ki amfani anna ya ni munkari gancin dole fahimta ya wari jiji nga yi wuce so a wari da na shi a shige je kpata a je je kafirci don da cimge je kpata a je jahiliya yau ne ya gane kpata bi zai ja yabi na nabi ga lata zalu ta fatin yi mace zuwa iri nan alal haƙƙi so zai ja ta ce gaskiya na dan wakara ji ko again zanu a cin ayi gaji bidon zanu ci e ga bidayen da ne da ba ta yi baladin kufuri a ta hazun a ci da abu a ci da abokani rabi a abokani na tsaye shi da hannu wanda loka gaba kici budo wanda abokan wanda mu kwalo ka mu a ta shiga ba e a rai baladin islami e a jai na abdullahi wasiya ko ta gwamna ya ne jama bin yana su kun bida na bi ci zuwa ci mai baladin kufuri na gaba mu? shin washe baladin islami ya ci maji a yashe ga wajen ko kuma ga ba dalil kufuri ruyi ne ya da tun ya ci je ba ji ba ba ne kici hukunce a jiki an ayaje ya ga mutan no ne ila ya jibu ta fi coco ada ji christianity da yi mu ila ya jibu ta kuti ada ji kimo ada ji da yi mu ila ga ile su ku bara tawazu ma be jijiyan ya wuce mu o mu lagwo sun tauhidi o lagwo sun adini ko o ya yebo musulmi ji wawar dalilin kawo wuta ala dalilin ba nsa kwallo tun daga inan lardina ta wafa umul mala'ikatu zalimi an fusihin kalu fi makuntun kalu kunna mutu zafi na fil inan lardina lalle jama'ana ji ta wafa umul mala'ikatu zai mala'ika ji a gura yanin zalimi an fusihin a camina haji zalincin a yana cikin zai ji fi maka a yi musulmi nan da ce madayi kuna gajijira madiki ana a majin jira ne sakwaci gan ga wuce fa gale malakul mawuce ya cagura ya zalimu an fasin amina haji zalunci bai jira na bai jira na haji daga baladu shirki ba ko kalu a ga fima kuntum ki ya fe don ki ya fe jina abon na ciji jira nan wale yin da yi stifa min karin wata ubi ko ya ci jira nan sabgiji bai don kalu zai ja ijira lukwana a gagan kunna musadu a fina fil ardi ya ce zaɓi wuto ɓe ce kimbu yi da iya kwanai ya zu daga jagon nona yi maɓiya ko ba alhali maza nato ji gaskiya tare kalu a gan alaika gan gan alamta kun abdullahi wasu ya tan fatuwa jiru fi a shakin ya tsoye ci gofi ya ce jijira dawa kine ci jijira lo madina yan ko amma wato faulayi ka jama'un hmm? ta nwole kendo wuji wujiga mole badanin na wujide gadon adini ma ya ji yawon ko wujijira lo da nan da ciwo faulayi ka jama'un ce ma wa umji hannu mai jiki bayan ya ji hannama wasa atuma, masira jan bai jiki ba wuce illa inda gwa fina. leja to bugun jira ta yaji e ana ya mina rijali wani sai wani da mini zabaji jo ton zaji to ji zakan jiji ko ila hmm. e ni jana ko wala yastatuna hilatan amma da ikon goci na ga gobe mushriki jina hmm. ko ade to dukiya ci ta can ade kagbo tuna ga juna wala ya taduna sabila amma a amma ko bana ga juno madina na za wucin shi Nga ga fa wula ya kaje ma wuce asallahu ya ji fata an yafi wallah wani su kwa fadi yi ko ya bonin alu da azara yayi hmm. wa kana lawa afuwan gafura amma yanzu gwai yi wani fa ke ji nufi bai zaru dini ene ke ji nufi bai zaru dini ne kiyo common sha'air ya musulunci ko wajen alulawo wajen sallawo waje kamo waje ka in na jige bin bai zaru ne ni ga bai kiyo zaru ya shari ya dini na malaka ne bisa a na gai wa goye jin na cin waju gigan ko na kiyo waju gigan in ga anabi yawo na yi sallan a goje wuce in wani sallan na ga kiyo ya ji kiyo zaru dini da ba ko amma ba ni dan na waje fahimta bai zaru dini na ana ce lege ne yi zaru ga yi kamatul kawai kaga a maji ka batu da which means a jiki an alaji zaru dina ya bugun washe baladul kufur ya ni ngole na sai fahimta buwaji na dai bukata yi mo bayani da classical manji na ko? ta abeke agaji ke bagayi ba zai je mushirki jonci madde addini ujian alugu ujian addini na

ta idan ga kuma travel ne jin kafin jin mun ji kokarin idan na ibe ilimi na ko ebo na nan clear ya shugaba na ga zai yi na. number 2 mun feza na jaji ni na ko to avoid shahawat yin ta ci zuku inda yi kwanan wajen adini wo na umu bi kyaf wani bin ne amma ka gan musulmi iko na jirana ko mun ji kokare na ga yaji ya aji na su ji kiyo mun ji mun ji sallah gurgudu yin ku da sauransu ko mm. dawa na maga yi yaji na su ji kiyo mun ji wa mana sanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan qala innani minal musulmi. za a magawangi gankun zane ga izailo ko ya ce cuci malatu kirki mace yawon ya sai da miniyan musulmi shi wani ta ebe gawa gan ya ganna shi dai muhimmancin suna da ya ganna dai bukata ya tare ratu kama ko? ebe na racin ne ya ganga zandu wani gagun yi kafin yawon lujin jira ne one wala adini wo tuwo na wajen adini wo na kashin wa ya jiya waya ko ya yi babawa ya ajiyar kashin ya yi babawa ya yana damini na kritika sarawai na kin nasara jo to gbanin nan Amerika, london united kingdom fandoji adi to zaifi wani ce daji wazi ibon ko amma ya tumbar na ce natun daga yashi musulmi ce lokin wunci ce daji kinan ce daji wazi ne zaifi lokin musulunci ba wunci bai ne ga abici ta zuya a yi ga na jo wa qawluhu ta'ala bi ba'atin lakna ya ga ya ibadi allazina amanu ya ya ibu jimina jayimani jinan In na arde wa tsayatun fahimiyya ya fara barin kiya mun kuma ci kiya mun gobe. Na ga ya ji bude ta abubuwa. Kala albagawi ya lema ma albagawi gan rahimahula. Nga sababu na zula azir aya firi musulmin na ladiyan bi maka. Lami ba ya ji runa da awi iman. Sabida biyan la'a-kiciyayya na jina ya canwa musulmine ya dama a ci maje yin jiransu ko ya bi sunan imanin. dalilin na lawo ga jira wajibi wata ce zanaga aji ga zanaga da iko ta aji hijira da kyagu kaji ni wuyin jin daga yaje mushriki jawna ga yi kaulu ta'ala ya ibadi allazina ya wuji minaji amanu ai ma ji jibe ni da tuci mi na ina de wasi'a lalle kin yi mi gofi ko ne ya jin rayuwa dana aga ile aga ile su ko badana umaye jaba waya gyara ma ya jiya waya o da nan doci kalugo wa jihadi da nan doci ba jiki lo da nan doci a da kyau gadi ikonar ne a da kyan musulmi gadi da nan na jini wa yi jiya wa nan kinyan tsoye cin wanci na wadaje bu tuya, tsoye ci nan tsoye ya fa'i ya ya fa'abu da bayan ga bu ji buta yau abu muhammad al الحسين ibn masud al رحمه rahimahullah musa ga tafsiri ubo ko ina alimamu daga ga tafsiri ubo na ngayi ga kala muqatilu wal kalbi nazalat fi du'afa muslimi makka ga aya na cuci e tiyan da ji gugutoci mini yan musulmi joti fi maka ci jinjira nan in kuntum fi dikin bi maka mini zalil iman fa khruju mina ila ardil madina ada ke bai baga dan bone ya jin adini wa maka ba nan e da madina inna ardi yani al madinatu wasi'atun amina bi kiyami wuji kiyo ungwafe mai da na yaminci an ga alimawan alaikum salam an ga alimawan baga wulu be tafsiru bo amma na be da litafin usulu salasa na nan ne paraphrase paraphrase ma'ana be ga ma'ana wani lugo ko ji gano ko al-imam ibn al-qayyim sai ga ya ce tafsirin al-imam al-bagawo ga ijtima'at al-umma ala talaqqi tafsir bil qabul wa qira'ati ala rusul ashar min ghairi nakir ga manji agwa tafsirin al-imam nan a maga agba wa ya to zan yi shi do mu reject ga wa waye ga to sun zai yi jinjira nan ayyakiyo bismil iman ya ibadi na amanu a ga ban zan ci iman jinjira na aje kiyanin aje na kafara ko hmm. gan na damu la bismil iman su kwaya ya be sune imani ko wale ga sheikh uh, abdulmusin al-qasim ga fa'afa da anna talika lijirati ba da mawaje ba ta laisa bi kafirin ganna ce lauga zanar ta yi jira ji bi ta ci wani kaga wuji jira wuji kiyaye wuji kafir walakin na wasu bi tarkiya wanda ne so kuma bi jijin wuja ne ta kuma le ga awai ne ji jira don kwana? to jama'atu lijirati wata fira yi misra ci ki kya Allah a gare shi na ga yi kafirin da ga kefi waci majijira ga tun ana tsaje kiyaye a sashe kafir wani iya lana ya kida wariji dalilin mini dalilin ke lawo ke yi jira wajibi ta ce al'umma na nan umma dan ba halbe fa'al kiyami na dalilin daga suna na duka ga hadini a yajin hawa wala waje jiro da nan na ga hadini ko na rai ga hadisi na limama abu da da an muawiya ga annabi sa sallam ga la tanqati al hijratu ta tanqati at tawbatu wa la tanqati at tawbatu ta tatla shamsu min maghribiya hijra ba sai tuba ga ba tuba ma ba sai gidiga alata daga ba nan wando ko imana latan katiu ijira ba ko daga da na shirka wani da na musulmi ja hata tan katiu a tabbatu sai tuba ga ba ko hadis na ce lawu ke dai tuba wa dambonin amma ba na nufi sa asalin ga layi da ta ba da alfatki walakin jihadun waniya wai zastun shirtun fansiru hijira da ba su mai fatuwa ko amma idan jihadi mai laniya ta zuwa. amma gabi ya ga biyo lo jihadi sukun ga jelo muttafaqun alai muradi ya sun nan ma'ana hijira dan bo daga makka lo madina zuma na fatu makka jina ba na ibn makka je je musulunci ani ko aji aji foro jiga yazo jijira daga makka lo madina abe ke wuki bo ka kuna makka balabi ya kafirci na amma ba na musulunci da ba ne musulunci ma fa da ba na sukun ani ke waji jira ke jinda na wucin biya ya zai mashi na yinin nan aji jira daga misra ko daga algeria daga palestine bu ko da ke wajen wato daga syria daga da na musulmi ya kaka yi ajira daga jinjin kwata ta bici da ingila ila abu basiru torto siri ta abu kata da filistin ta abu mila makilisi ɗan mai zai ke min tishawa rijiyo ne a ce ne ga ya ki ga ya ji zaune wọ́n tún ṣe musulmi ọ̀dá jẹ́ yi ọmọ ẹjìrá kátàwọn ọjọ́ musulmi ọ̀yẹ́ musulmi musulunci kuma ga wọ́n ya fi jí musulmi ọ̀yẹ́ tawirin wasashin dalalun mubini ne ya buga musulmi dai mun ji kokari kyau gyara ko mun rayu da na kirkiyo mun wa ilimi na ji wajibi ta tubu a majin amfani nan yan dondo na maga Allah da ci ga aje da kowane kowace halittu ba ne bayan tun shi nan ya zo ɗuya gangani duni yana maga ala shubuwa tuyi biya zabe shahawa tu biya lambayan tun ci nan ya zo ɗuya gangani bai ya wuce shi adde za yi dabo ga jama'atu jama'atu lijirati jama'atu tafiyar wali hijra nan a to ga imina ga jama'atu musulmi followan shi kuri mustafa ji ko ana kina suna ga mini hijra eh a shaƙar bene don bai kungiyoyin shi ba ta da fi bai riri ba ta nun a kida ba har jigai lazarun yan mita Ki jama'a shi kuma mustapha idin elo masalaciyar musulmi da ji sallah eto yan gwamnati a zumbo ejiyan musulmi jo a bici zumbo ejiyan musulmi jila alalli azaji kafiri a ga zai jaye ka zai jaga ya kafiri kawai ke ya kafira wa kiyaji kimo mutu ya je kafiri min man shi kafi ba ta tare ta zaman ci feje hun ja ta to masallaci a sai to idi a felo azun a felo mai zaman ja yan shi na dan guru yan na shi jibani masu kun a kai juji ne da name of what alijaratu na bayani ba wale ba wuya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi ga almuhajiru man hajara ma na Allahu anhu annabi jira no ga ga jira be na so ya ci ga a kanin misali ya za dambo na za tun wuna ko waza 99 mace ruwan tuba a shi zagi ji ba ga zawanci madaili ne hannun tuba tuba mun tuba su cewa biyu da shi tun mun cike da man ga na ilimi shi ga yawa tuba wa da tuba amma wani yi shawarar luzu daga ya shi mun wanda ya shi nuna shi ebo ibo ebo na wale ga ya shi na zadede ya shi ebo kuka tuba shi wace gumbo zadede wace influence wato su ko? ta nga sahabe jinjira daga makawalo abasha ashe wọ́n jì gẹ́ ìjìra náà jì lọ abẹ́ṣà náà wọ́n jì gẹ́ ẹbọ́ náà abẹ́ṣà ṣe ṣe musulmi na kan gani ne amma ẹlẹ́gán àdí àdí ní a practice wa habasha na zandoro a na maka musulmi majijira daga makawalu babu biyu lo madina a ne magana ta ba da fati lakin jihadun waniya ya bago e kinye ba gbani arewa yana jiro benin gole musulunci na mu A e wili ne dini shi <coughs> mai ji jihadi shi to ilimi to da sauransu shi cikin na jiwa ko gabe lilin ba su kwai su kun try your best to correct it ko ji dawa lakatun zai ta gaskiya zai ji wazi ji kaza wukatun da makamancin su yaba lamaru ji lamaru ta zu kazalika kuntu min qablu fa manallahu alaikum buga insha Allah ta'ala ya fa lam istaqarra bil madinati insha Allah wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh